yara matasa yanzu kusan gaskiya su ne abin tausayi wayanda za su fara rayuwarsu a yanzu kuma ga yadda al'amura suke kasancewa menene kake hango masu waɗanda suke tasowa a yanzu a rayuwarsu a ni waɗanda nake suke tasowa ina tausayin su kuma ina neman gafararsu hmm? ina tausayin su kuma ina neman gafararsu su yafe mana mun cuce su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ka iyayenmu da kakanninmu sun gina mu mu kuma muna rusa su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da muka yi primary mhm. ko dan ka je ka karya a makaranta za ka ji ko dan ka je ka karbi madara da za a baka a primary za ka ji ban san sayan exercise ko ba har na gama primary in fact in ka je karba in malamin ya yi mistake ya baka bai ya gana tsohon naka ba ma za ka iya komawa ka a sake baka yau kuma su ne muka zo ba wai mu ba su ilimin ba ma su je makarantar su sha ƙurar ba malami ana tawayen ma su dawo gidansu ya gagara sai a je a sace su a makaranta don Allah ba mu zalunce su ba ai mun zalunci 'ya'yanmu domin ba gobe a yaran Najeriya ba su da gobe gaskiyar magana duk wanda ya ce maka yaran Najeriya musamman 'ya'yan arewa suna da gobe ya yaudar kan shi. Wane irin saiki kake tsammani suke ɗauke da shi yaran da aka ɗebe su aka je su kai wata da watanni a jeji suna kwana a waje Wane irin tunani za su dawo da shi wannan psychological trauma din kana tsammanin shi kenan da an dawo da su ga, wani wata yaudara wai sai aje yanzu na ga sun dan rage wai sai aje wai ana biki wai an karbo su abun kunya wai har shugaban kasa ya wai wai an karbo su an karbo su wa ina su? dole mu yi tunani akan wannan yanayin fa da muke ciki bala'i ne mummuna a ƙasar nan watakila lokacin da yawa daga cikin mu mutu lokacin da za su zama mutane to amma wasu suna nan wasu kuma kafin mu kafin mu mutum abin da aka shuka musu a kwakwalwarsu wani bayan shuka masa tunanin shi ma sai ya rama ya kamata mutane su san wannan yaran da yarinyar da aka ɗauke ta aka kai ta jeji aka yi mata tsiya aka yi kaza da kaza aka dawo da ita watakila wata an nuna mata sai tunanin sai ta rama to ba san ta girma me za ta yi ba